1442 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin makatul makarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora karatun da muke gudanar da shi na littafin bulugul maram min adillatul ahkam na babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci na shek abubakar mahmud gumi wanda yake layin zamfara cikin kinkina kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zamana karɓaɓɓe gare shi wanda za mu kusure muna roƙon sai gafarta mana idan ba mance ba muna darasi na muna ƙarƙashin babi na babu tayammu wanda insha Allah ta'ala muna fatan yau mu karasa wannan babi ga baki ɗayansa insha Allah الإمام الحافظ ابن حجر يكتوى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنكر أولد أبو سعيد الخدري ألا كار مسعدا قال ياتي خرج رجلان في سفر wasu mutane guda biyu sun fita tafiya wato sun tafi tafiya suna a hali na tafiya fa hadaratu salatu an gane mutane guda biyu sun tafi wato tafiya suna cikin tafiya fa hadaratu salatu sai lokacin sallah yayi walaysa ma'ahuma ma'a a lokacin da sallah yayi ko sallah sai lokacin ba su da ruwa ga lokacin sallah ya yi amma babu ruwa tattare da su ma sa'idan tayyiban sai suke taimama da ƙasa wadda suke mai tsarki fasallaya sannan sai suka yi salla sun mawajar alma'a sannan sai suka samu ruwa fil waqti a wannan lokacin a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a sai ɗaya daga cikin su ya maimaita sallah sannan da alwala walam yu'id al-akhar amma ɗaya daga ciki shi kuma bai maimaita mai ba bai maimaita sallah da alwala ba sun أتى رسول الله صلى الله عليه a lokacin sai suka zo wajen manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi A fazakara zalika lahu sai suka ambaci wannan abin da suka aikata da manza Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lil ladhi lam yu'id sai manzo Allah salawatullahi wasalamu alaihi sai ya ce ma wanda bai maimaita Sallam ba an gane labarin ko bai maimaita Sallam ba da alwala din asabta sunna wato ka yi daidai da sunna abin da ka aikata ya yi daidai da sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam wa ajza'atka salatuka sannan sallan kuma ta wadatar da kai to wa qala lil akhar shi kuma ɗayan wanda ya maimaita alwala da sallah sai ya ce lakal ajr marrataini kana da lada sau biyu wato ladan sallan da ya na farko da taimamai da ya yi haka kuma lada na ne shine na maimaita wannan sallan da alwala da ya maimaita ana tare da ni rawahu abu dawud wa nasa'i al abu dawud ya ruwaito wannan hadisi a cikin sunan nasa ya fidda shi haka al nasai farko <clears throat> wannan hadisi bayani akan sa wannan sahabi abu sa'id al-khudri mun taba yin bayani a kansa yana ɗaya daga cikin manyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa yadda sannan wasu daga cikin magabata suna ganin wannan hadisi wato mursal ne idan aka koma aka bi diddikin wannan hadisi daga cikinsu akwai limamin abu dawud wannan shine ra'ayinsa cewa mursal ne haka ya zo a cikin muktasar sunan na ibn al-munziri rahimahullahu ta'ala ya fi da yake cewa abu dawud ya ce mursali ne wato a tabin yasa shi ya ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi a wata riwaya da ya zo kenan da ta zo wato hadisin ya zo da riwayoyi da dama sai ibn hajar yake cewa amma idan aka haɗa riwayoyin ga baki ɗaya da waɗanda suke ganin cewa marfu'i ne da waɗanda suke ganin cewa mursali ne wato hadisin sashinsa yana ƙarfafa sashi yana fata an gane saboda yana da shawahid kamar ɗin da ya zo a hadisa abdullahi ibn abbas wanda ishaq bin rahuya ya fidda shi a cikin musnad nasa tsayin idan muka lura za mu ga a nan wannan hadisi wato ya mana bayanin cewa yayin da mutane suka fita a hali na tafiya ko a hali na gida ne ma idan mutum ya kasance ba su samu ruwa ba shin suna a hali na tafiya ne ko kuma a hali na gida ba samu ruwa ba ga lokaci na sallah ya yi abin da ya gamata su aikata shine su yi mai su yi taimama kamar yadda muka yi bayani darussan da suka gabata wato a mecece taimama sannan ababe da suke halasta a yi taimama da su wannan ya kamar yi cikakken bayani akan waɗannan darussa da suka gabata sannan bayan haka ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimci cewa ya yi bayanin ƙasan da za a yi taimama da ita ya kawo ƙaidi ta kasance mai tsarki kamar yadda su waɗannan sahabbai guda biyu a lokacin da suka tashi yin taimama sun yi ne da ƙasa ko turɓaya amma tsayyeban yamma yammama sa'idan tsayyeban tsayyeban wato mai tsarki da wannan ne za mu fahimci cewa baya halasta mutum ya yi taimama da ƙasa wadda take ba mai tsarki ba wannan aidin cewa dole ƙasa ta kasance mai tsarki haka yazo cikin ayoyi na alkur'ani da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا حكى آية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا idan muka hada waɗannan ayoyi da suka cikin ayar da suka cikin suratul nisa'i da wanda suka cikin suratul ma'ida da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci cewa abin da yake kasan da yake halasta a yi taimama da ita ita ce mai tsarki wato yayin da ka zo yin taimama idan kai ƙasa ne na jasa baya sa mutum ya yi taimama da wannan ƙasar ina fata ana tare da ni tsayi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan mutumin wato kai da baka maimaita sallah ba ka yi daidai da sunna abinda yake nufi shine ka aikata abin da Allah subhanahu wataala da manzansa suka yi umarni a yi a aikata wato ka yi daidai da shari'a kenan baka saba ma shari'a ba shi kuma wannan da ya ishtihadi ya ƙara ne ya ƙara yin wani sallan da wata taimama yake cewa lalle wato abin da ka aikata a aikin da ka ƙara yi shi ma kana da lada a kansa ina fata an gane zo mu zo ɓangaren masain da malamai suka tattauna ƙarƙashin uh, wannan hadisi matsala ta farko shine a uh, yayin da mutum ya kasance ya yi temama idan ya kabbara inda kafin ya yi temaman nan ya tsaya ya binciki ruwa sosai bai samu ruwa ba har ya kabbara ya fara yin sallah zance mafi inganci kamar yadda ire-iren su al'imamu sana'ani da malamai na fiƙihul malikiya suka yi bayani cewa idan ka kabbara ka fara yin sallah to ko da kana kabbara ka fara yin sallah sai aka ce ma ga ruwa ya samu to a nan ba za ka yanke sallar ka ba ba dole sai ka yi ne da ka yanke sallar ina ga satin da ya wuce akwai wanda ya yi man tambayan kamar kai ne ko to kana kabbarawa takbiratul ihram kana shiga sallah sai a ce ma ga ruwa ya zo mutum ba zai ne ba ba zai yanke sallarsa in ya kasance kafin kabbara wannan ka kunne mai ruwa ga baki ɗaya ba ku samu ba kuka kabbara kuka fara yin sallah to a nan mutum ba zai ah, yanke sallah ba ina fata an gane haka kuma idan sai bayan da kuka gama sallah kuna gamawa a lokacin ko da lokacin ta bai fita ba aka ce ga ruwa ya samu nan shi ma mutum ba zai ne ba ba dole sai ya maimaita sallar ba da ya zo ya sake alwala ina fata an gane kun ga su waɗannan sahabbai guda biyu ai sun samu ruwa a wannan lokacin wato kafin me kafin lokaci ya fita sun mawadar alma'a a fil waqti kafin lokaci ya fita amma kuma da tsayin ya ƙi maimaita sallah da kuma alwala ɗin annabi ya ce ya yi daidai ya yi daidai da shari'ar musulunci ana tare da ni tsayi wannan matsala ta farko ke sai matsala ta biyu shine baya halarsa mutum ya jinkirta sallah da dalilin rashin ruwa na alwala ana so lokacin sallah yana yi in dai mutum bai samu ruwa na alwala ba yake mama ya sallar amma bayan ya yi bincike iya bincike ya tabbatar da cewa gaba ɗaya wannan anguwan gaba ɗaya babu ruwa babu inda zai samu ruwa kuma in ya ce zai je nemo ruwan na kafin ya je lokacin sallah ya tafi to nan abin da ya fi dacewa shine ya gaggauta ya sallah matsala ta biki sai matsala ta uku shine a yana harasa mutum idan abu ya cije masana na addinin musulunci idan har yana da ilimi bakin gwargwado na addini to yana halasta ya ishihadi da abinda Allah su subhanahu ta'ala ya hore masa idan babu wani malami kusa da wani wanda zai tambaye shi tun da kun ga waɗannan sabai ishihadi suka yi da suka dawo kuma sai suka yi mai suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam isharin da suka yi amma idan ya kasance a anguwanku akwai wanda ya tsara ka ilimi da sani to ba a dace mutum ya zai bankaura a ne a bangaren addini kafin ka aikata dukkan wani abu kamar yadda mai ahalar yake cewa wala ya juzu rahu an fa'ala fi'lan hatta ya'rifa hukm Allah fihi baya dacewa ya aiki mutum ya aikata wani abu har sai ya san mai hukunta Allah subhanahu ta'ala a cikinsa. sa to idan ya kasance a unguwan a area ku ko a garin akwai wanda ya tsara ka sani to fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun abin da yafi dacewa shine kafin ka aikata wannan abin ka je ka tambaye shi menene hukunci ba kamar yadda yake faruwa a wannan zamani ba sai abu ya caɗi. sannan sai mutum ya zo ya yi tambaya to wannan baya dacewa matsala ta gaba da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan shi ne idan shi wanda yake ya ɗara wanda bai sani ba sani aka zo aka mai tambaya in dai har ya san wannan abin to baya dacewa ya ɓoye ilimi ya gamata ya cikakken bayani ya masa cikakken bayani abu na gaba shine yana nuna mana ko da ruwa ɗin ya samu kamar yadda muka ce mutum ba zai yanki sallah ba wato ba zai yanki sallah ba domin ya zo ya maimaita alwala ɗin haka kuma wato ko da ya gama sallan ba zai maimaita ta ba ina fata an gane matsala ta gaba shine idan ya kasance ka yi taimama kafin ka kabbara ko ka zo za ka kabbara amma baka kabbara ba aka ce da ruwa ya samu to taimaman nan ta warware dole mutum zai alwala sannan ya kabbara sallah haka ko da ka gama sallah ruwa ya samu kafin sallah na gaba shi ma dole za ka yi alwala domin yin sallar nan ta gaba za ka ce taimaman nan da ka yi a sallar azahar ko da ba ka fi da hadafi ba a ce la'asar ta zo kuma ka ce da ita wannan taimaman za ka yi mai za ka yi sallah wannan baya halasta ina fata an gane hadisi na gaba shi ne hadita na ina ga tambayoyi <clears throat> za mu za su kamar yadda muka saba za a iya rubutawa a gefe idan muka gama karatun gabaki daya sai a yi tambayoyi insha Allah ta'ala hadisi na gaba hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ya kara musu yadda wato da shi da mahaifinsa al-abbas abdullahi ibn abbas yana ɗaya daga cikin manyan sabai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana ɗaya daga cikin ma'abuta ilimi sosai da Allah ya musu baiwa na ilimi musamman a ilimi na tafsiri ana kiransa haburu ko hiburu ko haburu hadhihi umma wato wani kogi ne na wannan al'umma a kan abin da ya shafi mai tafsirin alkur'ani mai girma in dai bangaren tafsiri ne wato babu kamansu wasu daga cikin magabata a tabi'ai suke cewa sun karanta tafsirin alkur'ani wajensa su uku sannan yana tsaye da su karkashin suna tsaye da shi karkashin kowace aya suna tambayan sa ne ma'anan aya abin da ta kunsa saboda haka abdullahi ibn abbas ya kasance yana ɗaya daga cikin a sahabbai masu tarin ilimi wanda Allah wani Ta'ala ya bashi duk da shi da karancin shekaru amma kuma Allah wani Ta'ala ya mai bayan mai tarin ilimi dimbin ilimi mai yawa shi ma idan ban mance ba mun taɓa tsokaci a kansa cikakken bayani saboda haka ba sai mun maimaita ba a radiyallahu ta'ala anhu ma fi qawlihi azza wa jalla wato an karɓo da gare shi a fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum marda yayin da kuka kasance a hali na rashin lafiya aw ala safarin ko kuma na tafiya qala idan kana kanat bil rajuli al idan ya kasance mutum wato yana da raunuka shine jirahatu fi sabilillah wanda ya samu wadannan raunukan a hali na yaki an gane ko shine fi sabilillah domin dauka kame a kalmar Allah subhanahu wa ta'ala walƙuruh da wasu raunuka wasu malamai suka ce ƙuruh shi ne raunukan da za ka gani a jikin mutum haka a jikinsa an gane ko juruh kuma raunuka wanda suke sun shiga cikin jiki ba saman fatin jikin mutum ba akwai malamai na loga da suka yi wannan bayani fayu jinibu sannan janaba ta kama sa ɗaya kaf sai tsoro ya kama shi an ya muta in iktasala ah, wato idan yayi wanka na janaba da wannan me da wannan ah, ruwan ah, wato fa yakhafu sai yana tsoro an ya mutu zai mutu in iktasala idan yayi wanka na me na tsarki wankan janaba da wannan ruwan ta yammama to abin da fi dacewa shine sai yayi tayammama rawahu ad ni. الإمام الدار قطني يروي تولنا حديثي أتشكل لتاف النساء موقوفا أما موقوفي ورفعه البزار أما الإمام البزار يا أخ تولنا حديثي واتو زواج النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن خزيمة والحاكم أكا ابن خزيمة يا إن تولنا حديثي أتشكل صحيح ناس هكا الإمام الحاكم أتشكل آه، لتاف النساء أما zance mafi inganci abinda ire-iren su الإمام hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala suka rinjar cewa wannan hadisi mawqufi ne idan aka ce hadisi mawqufi shine hadisin da sahabi maganan da yake na sahabi ne wato ba na annabi ba shine mawqufi wato abinda al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya rinjayar cewa wannan hadisin na ibn abbas ne an gane ko ba wai na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata wadu a tsaye a mu dawo bayani kan wannan hadisi idan muka lura za mu ga a nan wannan hadisi ya yi bayanin cewa yayin da mutum yake da ciwo ciwon nan wanda ya bi shi wajen yaƙi amma duk da an ƙayyade shi da yaƙi amma zance mafi inganci ko da a ce ciwon nan da ka ji ba a hali na yaƙi ba ne ina fata an gane wannan raunukan da ke tattare da kai idan har ka yi wanka sai janaba ya kama mutum to idan ya ce zai yi wanka na janaba wannan wankan taɓar wanda zai zai ja ga mutuwarsa to anan addinin musulunci ya yi mutum mai rangon wato zai iya yin taimama sai ya je ya yi sallarsa abinda wannan hadisi na ko magana na abdullahi ibn abbas yake nufi kina ina fata ana tare da ni tsaye kamar yadda muke bayani wannan raunuka ba dole sai ne ba ba dole sai wajen yaƙi ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wato inna hadha ad-din yusrun wa lan yashadda hadha ad-din illa ghalabahu to abin da yasa addini yayi sauki saboda da mutum ya mutu to gara ya je ya yi wannan timaman bayan ya samu sauƙi idan ya warke tun da ba zai ce zai daina yin ibada wannan baya halasta to malamai sun ci sauna ƙarƙashin wannan hadisi wani irin tsoro ne mutum idan ya same shi yake halasta a gare shi ya je ya yi mai ya je ya yi temama gashi kuma yana a hali na janaba shin idan yana tunanin tabbas idan ya yi amfani da wannan ruwan zai ja ga mutuwarsa ko ko ba dole sai mutuwa ba mujarradi kawai idan zai samu cintuwa ko wannan ciwon nasa zai karu yana halasta ya yi taimama ko baya halasta abinda Alimama malik min anas sai tafi a kai da abu hanifa da al'imamu shafi rahimahumullah ajma'in shine ko da a ce ba wai mutuwa mutum zai yi ba inda ya yi amfani da wannan ruwa raunukan da ke jikinsa za su karu ko ciwon zai karu to a nan an yi mai rangwame zai iya yin taimaman nan ya yi mai ya yi sallah da ita daga ba idan ya warke sai ya ci gaba da amfani da ne da ruwa wajen yin alwala idan kuma dama janaba ta kama shi to sai ya tsarkin janaba sannan sai ya yi mai sannan sai ya ci gaba da ibadarsa kamar yadda muka yi bayani cewa taimama tana ɗauke darasin da ya gabata tana ɗauke na dasa ɗaukewa ne wannan ki muƙayyar ba na gabaki ɗaya ba ina fata gane abin da imam ahmad bin hanbal ya tafi a kai cewa sai idan yana tsammani in yi amfani da wannan ruwan amfani da wannan ruwan zai ja ga mutuwarsa idan kawai cuta ne ko ciwon zai karu a ra'ayi na al'umma ahmad bin hanbal baya ya yi halasta ya yi taimama idan cuta ne kawai ba mutuwa ba shi a ganinsa sai dai idan ya yi amfani da wannan ruwa zai ja ga mutuwarsa to shi ne ke halasta ya yi ya taimama a hali da bai samu ruwa ba kuma yana cikin janaba hata al'umma shafi'i a rawaito wannan zance daga gare shi amma abin da ya fi dacewa shi ne abinda jamhurin malamai suka tafi wato su imam malik wani ana sassu abu hanifa da kuma shi ne abinda ya fi inganci daga alimamun shafi cewa kowane irin cuta saboda addini ya zo da kiyaye mutum ne wato lafiyarsa an gane ko duk abinda zai cutar da mutum addinin musulunci yana kyamansa sannan ka'ida ta a usuliya ko kawa'idar fitahiyya ad-darurat tubihu al-mahdhurat ina fata an gane نعم حديثي نقبا شيني حديث علي بن أبي طالب يكتو عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنكر أولك علي بن أبي طالب ألا قارى مسعدا قال يكتو انكسرت إحدى ذنبي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائن رواه ابن ماجه بسند واحد علي رضي الله تعالى عنه ألا قال مسعدة قال يجي سوى إن كسرت إحدى ذنبي الذنب شيء ذراع هم نمت وكان ويا هم زوا ويا هم نام an gane ko shine aliyu yake cewa ɗaya daga cikin in kasarar ihda zandayya wato ɗaya daga cikin abin nan ɗin hannuna zira'in hannuna ya samu karaya wasu altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi menene wannan hukunci ya zan yi wajen sallah amara ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni an amsaha ala jaba'i. in dinga yin shafa irin na zo alwala a kan karan ɗauri ko ya san karan ɗauri ko jaba'ir shi ne ɗauri da ake yi mutum a sa kamar a ƙauye da san kamar ƙananan itatuwa yauwa ko kara haka a sa sannan sai a sa kyalle a tsauri wannan shi ne ah, ah, jaba'ir jam'i ne na jabira aliyu mun sha yin bayani a kansa wanda a shi ma ba sai mun yi ba ba dole sai mun maimaita bayani a kansa ba duka idan aka koma da rukun da suka gabata za a samu cikin bayani a kan waɗannan sabai da muka yi bayani a kansu a daba'ir kamar yadda muka yi bayani shine jam'i ne na dabira dabira kun shine wato karan ɗaure a wannan hadisi yana da rauni shi yasa yake cewa bi sanadin wahid wato yana da rauni saboda a sanadinsa akwai am ibn khalid al am ibn khalid al shi kuma yana da rauni wajen hadisi bal wasu ma daga cikin ma'abuta hadisi sun ce makaryaci ne ta kuma duk wanda yake makaryaci a bangare na malamai a dinga jotin ana rubuta wannan fa'ida wato yana da rauni dalilin da yasa yake da rauni saboda a sanadinsa akwai wa amr ibn khalid amur ibn khali kuma mutum ne wanda yake mai karya to kaga duk wanda aka same shi yana da karya a bangaren hadisi to hadisin sa mai rauni ne saboda zai iya kinkirar karya ya dingina shi gawa annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta musannan hadisin yahya bin ma'in da al-imam ahmad bin hanbal dukkan su sarauna na wannan hadisin yahya ibn ma'in wato shine al-imam al-jarh wa at-ta'dil imam al-jarh wa tadil imam al jarh wa tadil wasu in ana maganar jarh wa ta'dil to Yahya bin Ma'in wannan karkat ne to da shi da Imam Ahmad bin Hanbal da dai sauran malamai duka sarrauna na wannan hadisi ina fata an gane ko wannan hadisin banda ibnu Majah haka al-Imam dara darqutni ya fidda wannan hadisi a cikin littafin sa sananne haka al-Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Kubra nasa ya fidda wannan hadisi amma duka tsarika na al-Imam dara darqutni da kuma al bai al duka hanyoyin nan guda biyu dukkansu suna da rauni suma bal wasu malaman abota ilimi suke ce a raunin ma da asari din al dara kuɗi darqutni suke da shi da al bai al ya fi na wannan sanadin rauni ina fata na wannan hanyar rauni ina fata an gane haka al-imam rahimahullahu ta'ala shi ma ya raunana wannan hadisi wanda kowa ya san wane ne al-Imam Darqutni yana ɗaya daga cikin ma'abuta ilimi wanda suna da ƙananan shekaru sun rayu shekaru ba su wuce arba'in da wani abu ba amma Allah subhanahu wataala ya tarin ilimi da mai yawa yana da littattafai da dama ire-iren su al da ire-iren su riyadu salihin da dai sauransu da minhaj wanda yana ɗaya daga cikin littattafai ko littafin da yake mu'tamad ne wajen fatwa a mazhabar shafi'iyya al-minhaj an gane ko saboda haka al-imam an-nawawi shi ma wani jigo ne a bangaren ilimi na hadisi wato ya raunana wannan hadisi shi ma tsaye a idan muka lura za mu ga wato addinin musulunci ƙarƙashin wannan hadisi duk yana da rauni amma addini ne wanda ya zo da mai da sauki sosai cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa wato yayin da mutum ya shiga hali irin na karaya baya iya wurin baya dacewa ya sanya ma inda ya karya ruwa to yake cewa mutum zai iya yin shafa yayin uwa a ka'ida idan aka samu hadisi da'ifi idan ba a samu hadisin ya zo da shawahid ba to ba a aiki da shi yana da rauni amma akwai wasu hadisai ire-iren wannan hadisi za ku ga suna da shawahid shawahid shine a samu wani hadisi ya zo da ma'ana wanda yake kamanceceniya da shi sai ya karfafa masa amma ya kasance shi ya fi shi karfi to kun ga wannan hadisi yana da shawahid waɗanda ne suke karfafa shi kamar hadisin bai gabata kun ga duka wato ma'anansa yana dab da wannan hadisi wanda yake nuna mana saukin wannan addinin musulunci yayin da mutum yake da rauni rauni zai iya cutar da shi in ya zuba wajen ruwa to yana dacewa ya taimama ko ya shafa a kan wurin ina fasa an gane ko to saboda haka jamhurin malamai ma'abuta ilimi suka tafi akan halastin shafa akan karan ɗaure halastin shafa akan ne karan ɗaure saɓanin zahiriya ire-iren su al'imamu eh, dawud al-zahiri da ire-iren su ibn hazan al-zahiri su waɗannan ba sa ganin halattun shafa a kan me ba sa ganin halattun shafa a kan a kan karan ɗaure kuma an ce a rawaito wannan ma'abuta ilimi suka ce daga al'imamu sha'abi hamid ibn shirahi amma dai zance mafi inganci wato yayin da mutum ya samu karaya a ɗaya daga cikin gaba na alwala to kuma in ya kasance taɓa ma wurin ruwa zai zama na illa a gare shi to wannan yana halasta ya shafa daga cikin sahabbai waɗanda aka ruwaito suka halasta haka akwai abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala an ina fata ana tare da ni akwai abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu to shi yasa malamai suka fidda fa'idodi karkashin wannan hadisi fa'ida na farko shine wanda muka yi bayani wato idan ya kasance ɗaya daga cikin jaban mutum ciwo ya kama shi ko kuma ya tare an ɗaura masa karan ɗaure an gane ko kuma idan ya ce zai sama wajen ruwa zai ja illa ƙaruwa na ciwo ko kuma ga halatarsa to wannan abin da yake jamhuri wajen malamai irairar iren su al'imamu shafi'i da sauransu da sahabai ire su abdullahi bin umar shi ne yana harasta ya yi mai ya yi shafa a kan wurin ina fata an gane wannan shi ne abin da yake mafi inganci suka ce idan ma ba zai iya yin alwalan ba wato mafi yawanci yana da ciwar watan sun yi yawa ko kuma ɗaurin sun yi yawa a gaban alwalansa imamu shafi yake cewa zai iya yin taimama idan ya kasance misali gabai da dama hatsarin mota ta kama shi wa iya zubila ma ya rufa Allah tsare mu cewa gabai da dama na alwala sun tattare to na in maza ba ta shafi'iyya to zai iya yin taimama kawai ya bar me ya bar alwala saboda majoritin gabansa sun samu karaya ko wata wanda taba maurin ruwa zai ja ga wato halakarsa ko kuma karuwar ciwo wannan shi ne zace fi inganci hatta haka an daga alimawa malik bin anas haka da abu hanifa ina fata an gane ko suke cewa idan ya kasance waɗannan ciwar watan da ke jikinsa sun fi yawan gaban da su ne mafi yawan gaban alwala wato gaban alwalansa mafi yawancinsu suna da waɗannan ciwar wata ko wannan karayan to a hata da malik bin anas da abu hanifa sun tafi akan halastin ne yin taimama an gane ko zai iya yin taimama ko da kuma wato sauran gaban nasa akwai waɗanda suke masu kyau wato wanda ba su da rauni to amma da tun da majoratin sa majoratin gaban wato suna da rauni a ta imama malik bin an sabo hanifa suna ganin zai iya yin taimama wato ya je ya yi sallah saboda mafi yawancin gabansa wato suna da raunuka ko suna da karaya ina fata an gane sai imam malik da abu hanifa suke ce amma idan ya kasance mafi yawancin gaban wanda suka fi yawa su ne ba su da raunuka to ana abin da ya fi dacewa shi ne mutum ya yi ne wato ya yi alwala sai ya wanke wannan wurin gaban da ba su da suke da raunuka sai ya shafa a kansu ba zai yi taimawa ba mutlaq wannan shi ne a ra'ayina a imam malik da abu hanifa amma al Ahmadu ahmad bin hanbal shi a ra'ayinsa yana cewa ko da a ce majority jamhurin dabban suna da ciwo ko karaya to sauran ba zai yi taimama ba an gane bambancin su da malik da abu hanifa wato akasinsu cewa ba aka san su ba kai za a ce ne shi abin da ya tafi a kai shine ko da a ce gabban majoratinsu suna da ciwar wata ko karaya to abin da ya fi dacewa shine wanda ba su da karaya to ya wanke su masu karayan ko masu ciwar wata su komin karancinsu sai ya shafa a kansu ko kuma komin yawansu wato shi imam ahmad bin hanbal ala ayyi hal mutum da ya dole sai ya yi alwala shi a ra'ayinsa ba ruwan shi da majoratin dabbai suna da ciwo ko kuma ba su da ciwo wannan shi ne ra'ayi nawa a imam ahmad bin ɗaya eh, mun yi bayani cewa eh, a rubuta tambayoyi saura hadisi guda biyu insha Allah ta'ala idan muka karasa su sai mu bude kofa na tambayoyi a rubuta tambayan insha Allah hadisi na gaba hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga jabir da abdullah Allah ƙara masa yadda shi ma mun taɓa yin bayani a kansa <clears throat> fi rajulin da shujja wato mutumin da rauni ya kama shi ya same shi faktasara sai ya yi wanka a lokacin da ya yi wanka ga shi da rauni sai ya yi wanka famata sai ya mutu innama kana yakfihi an yatayammama wato a lokacin abin da ya fi dacewa gare shi ba sai ya wahalar da sun shi yayi mai ba yayi wanka kun ga gashi da ciwo da ciwon same shi sai yi wanka kuma sai ruwan ya taɓa wannan ciwon sanadiyan taba wannan ciwon sai ya ja ga mutuwarsa wa iyadu billah sai yake cewa da ya yi taimama kawai da ya wadatar da shi wa ya asuba ala jurahi khirqatan sai ya samu kyalle ya daura shi akan wannan ciwon nasa thumma yamsah alaiha thumma yamsahu alaiha sannan sai ya shafa akan wannan kyallan wa yabsil sa'ira jasadihi sai ya wanke sauran jikinsa rawahu abu dawud wato al abu dawud ya fi da wannan hadithin hadisin sanar da fiye da'f a sanadin hadisin akwai rauni da fi istilaf ala rawihi za mu cikakken bayani wato wannan ƙira ba za ku karci wannan hadisin ba sosai asalin yadda kistan take bari in maku cikakken bayanin hadisin wato ibn hajar a nan ya yi kwatan ɗan hadisin asali wannan hadisin da limam abu dawo da ya da shi daga jabir Ah, hatta wanda aka rubuto hadisi an samu kokonto wurinsa an gane ko an samu ah, wato ikhtilaf shi yasa hadisi ne zamana mai rauni na farko ah, cewa sanadin farko an gane ko wato asa ya roto shi daga zubair ibn sariq shi kuma zubair ibn sariq daga jabir sai sanadi na biyu al-auza'i ya rawarzo shi da balagat daga ata ata kuma daga abdullahi ibn abbas kun bi sabanin da aka samu sannan zubair ibn khariq mutum ne mai rauni bangaren hadisi yasa al-imam az-zahabi al-hafiz az-zahabi shamsuddin az-zahabi mai littafin siyar alamin nubala babban malamin tarihi da ilimi na hadisi wato yake cewa saduq ne wato mutum ne wanda yake mai rauni a takaice ina fata an gane to dida hadisin yanzu da zamu karanta akwai wani bangare na Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala ya hassana wani bangare na shi amma bishawahi wato hasan da gaibi asalin hadisin jabi nake cewa mun tafi tafiya yani muna a hali na tafiya fa asaba rajulan minna hajarun sai dutse ya samu ɗaya daga cikin mu a shadda wafi ya buga ma kansa sai a lokacin da ya dutsen nan ya fada ma kansa sai ya samu rauni a kan an gane ko sun mahtalama suna a halin yawan na tafiyar sai kuma ya yi mafarki janaba ta kama shi shi ne sun mahtalama fasa ashabar ashabahu sai tambayi abokanan tafiyarsa menene fatawa ya ya gabata yi da shi rauni ya kama ni a ta kuma janaba ta kama ni yanzu ya zan ga lokacin sallah ya yi kuma ina tsoron yin wanka hal ta ji nuna li rukhsatan fi tayammum kuna ganin zan iya yin taimama ya wadatar da ni in sallah kuna jin labarin kisan faƙalu sai suka ce ma na jiru laka rukhsatan mu a iya ganin mu ba ka da wani sauki dole sai ka fara da ruwa wa iya zuru subhanallah wa an ta taqdiru ala al-ma'i kuma tunda dai har za ka zaka iya farara wannan ruwan lalle sai ka farara wannan kayi wanka na sannan ka je ke sannan fa sala sai wannan mutumin yi wanka yana yin wanka famata sai ya mutu jami'ar ke cewa falon falamma na ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da muka zo waje annabi kira da amince Allah suka bata a gare shi ukbira bidalika sai aka ba shi labari faqala sai yake cewa Kataluhu. mutanen nan da suka ba shi wannan fatawa wannan asin sun kashe shi sai maza Allah ce ba, Allah ya tsine musu ala sa'alu me yasa ba su nemi fatawa ba idan ba su sani da wannan ne yake muke fahimtar cewa shi addinin musulunci ba a san kan baki haka malamai suka ce ƙarƙashin wannan hadisi idan baka san mas'ala ba baka da aya a kan mas'ala ko hadisi to aka zo ana magana addini me ya gamata mutum yi shiru da ce wannan ba bangare na ne. ni kila chemistry na karanta ko physics <laughs> idan ba aka ba kana mutum na kankan ba addini wata da za ka je ka kashe wani kamar yadda ya faru waɗanda kai ma in kashe wani sai kasance ne wannan zunubi kashe shi ɗin yana na akan to wannan zamani alamomi tashi alkiyama inda za ka zaka samu mutane suna tsira a jefo ma wani tambaya na addini kowa za ka ga mufti ne mai ba da fatawa wani ma kowa shi aka tambaye shi ba ana rufe baki zai ce ai ga an zanta za ka an gane ko tsaye annabi yake cewa da hukun ba Allah ya tsini ka sarrafa Allah Allah ya la'ance su ya tsine musu ko Allah ya halakar da su ana sa'alo iglan ya'lamu dan me ba za su yi tambaya ba idan ba su sani ba innama shifa'a al'ayyi as-su'al al'ayyi shine wato jahilci wannan kalmar na da Allah malamai ke cewa annabi ya faɗa wannan kalmar saboda tsoratarwa abin ya bashi ya ji sakaici shi yasa ya tsoratar da sahabbai domin kada wani ya ƙara aikata haka annabi yake cewa waraka ko maganin jahilci shine ilm as-su'al shine tambaya shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa wanda bai sani ba in dai yana tambaya to ba zai taba bushewa ba yana zama malami wanda kuma bai sani ba la yadri wa huwa la yas'a la yazalu la yadri hatta yulqi nafsahu ila al-halak wanda bai sani ba amma baya tambaya yana ganin cewa ya sani yana ta an aka jefo mai tambaya dinga bada ansa ansan ƙarya to ba zai gushe ba yana ba da wannan ansa har sai ya jefa kansa ga halaka wanda zai ja zuwa ga shiga wutan jahannama Allah ya tsare ya sa ne yake cewa magani na rashin sani tambaya fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun tayyib zuwa nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani babban malamin hadisi na wannan zamani ya inganta wannan hadisi zuwa na yace hasan ne da gairi wasu kuma malamai su rawu shi karashi hadisi inna ma yakfi to shine inda Ibn Hajar yi kwatin ɗinsa inna ma abin abinda yake wadata da gare shi an ya tayammama lokacin da shi wannan ya kama shi a kansa to da yayi taimama kawai ya wadatar da shi wa ya'siru ko wa ya'sibu ala jirhihi khirqatan wannan ciwon na kansa sai yayi sai sanya kalle ya dora wurin thumma yamsah alaiha sai ya shafa ina fata an gane wa yarsi sa'ira jasadihi sannan sai ya wanke sauran jikinsa wato ko da ma wanka zai in ba taimama ba zai iya wanke sauran jikin amma dai kan kada ya yi kada ya farara masa ruwa ya shafa kawai a kan wurin ya wadatar da malamai sun fi da fa'idodi masu ɗimbin yawa a wannan hadisi kaɗan daga ciki shine bayanin da muka yi mutum indiya addini ne ya dinga tsoro yana ɗaukar sauna yana takatsantsa wajen magana addini wato addini ba a wargi ba a wasa cikin saboda in ka ce ma wani ya aikata wani abu kamar ka ce fa wannan Allah ne ya umarni da shi ranar tashin alkiyama idan Allah ya ce menene dalilinka baka bada ba su kaga za a hukunta mutum Allah zai yi ne waje-waje da mutum shi yasa malamai suka fidda likitafai da dimbin yawa akan fatawa ma wane ne mufti ya gabata ya bada fatawa إلى أن ابن القيم الجوزية تربط إلى إلى سعلام الموقعين عن رب العالمين حتى رمى جنا الديني بتارد ميبا بتارد دليلي kun ga wannan ga sifatun da suka bada sun gane wannan mutum ya mutu abu na biyu shine ne bayanin da muka yi da'irin aka ma idan ba sani sai ka yi iharin tambaya karkatar da ita zuwa ga wanda ya tsara ka sani sai ka ce wannan ba ɓangaren na ba ne ni mathematics na karanta ko physics ko biology ko chemistry ko computer wannan ba ɓangaren na ba ne. da ka zo kamun tambaya kan computer ko physics ko chemistry zan iya fana ina ba ta ansa ina ma solution din matsaloli shi ke raka huta mutum abu na uku Shi ne wanda irin wannan fasawa wani ya fada cikin laifi so shi ne babban mai kamashin zunubi wato shi za a kama shi ranar tashi saboda shi ya tura shi ne ya tura shi cikin wannan halakan da ya shiga ciki abu na hudu ne wanda yake nuna mana halastin yin taimama yayin da mutum rauni ya kama shi shi yasa hadisan wato suna karfafa junansu shi yasa ibn hajar a kowane shi sabbin albani ya hassana wasu su halarsu yin taimama yayin da mutum yake hali na ne na ciwar wata ko na rashin lafiya wanda amfani da ruwa zai ja game halakarsa ko karuwar ciwo maimakon ya bari lokaci ya fita zai iya yin mai taimama abu na gaba shine da wanda ya ɗaura na ɗauri ko kuma makamancinsa zai iya yin shafa a kansa idan ya zo yana ne yana yin alola ina fasirin gani mutum zai iya yin ne zai iya yin shafa a kai kamar yadda muka ce wannan shi ne zance mafi inganci babu laifi mutum zai iya yin shafa a kan karan ɗauri ko wani abu da ya ɗaura a kan mai a kan wato rauninsa abu na gaba fa’irar da suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi shine neman ilimi lalle cewa neman ilimi shine magani na jahilci ya ɗauke jahilci abu na ƙarshe shine wanda janaba ta kama yana a hali na lafiya so dole ne zai yi zai yi wanka in dai akwai ruwa sai dai in ba kamar yadda muka yi bayani hadisan da suka gabata hadisi na ƙarshe wanda a kansa za mu tsaya shi ne kuma na ƙarshe a wannan babi ah, an ibn abbas an karɓo daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ƙara musu yadda wannan sahabin mun sha yin bayani a kansa kala yake cewa min sunnati wato ya zo daga sunna wato sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a shari'ance idan sahabi ya ce mina sunna wato ya ana malamai na ilimi na hadisi na musalah suna masa hukunci kamar magana ne na ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mina sunnati kaza aw fi ahdi rasulillah fa'alna kaza an gane ko walam yanhana ko wannan duka ana yi ne itlaqi ta cewa hadisin lahu hukumar rafi Allah ya salliyar rajulu bitayammum illa salatan wahidatan kada mutum wato yana ɗaya daga cikin sunna kada ɗaya daga cikin kada ɗaya daga cikin ko kada kada wani mutum yayi sallah da taimama fiye da guda ɗaya wannan matsala ce wanda an yi saɓani tun daga lokacin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tabi'a har zuwa da suka zo bayan su idan mutum yayi taimama yana halasta yayi sallah fiye da ɗaya ko baya halasta wannan ita ce mas'ala sai wannan sahabi yake cewa yana ɗaya daga cikin sunna yana da idan mutum yayi taimama ba zai yi sallah ba sai da ba zai salloli fiye da ɗaya ba wato duk taimaman da kai za ka yi farilla ɗaya ne saɓanin mai alwala wanda idan mutum ya alwala zai ɗaya salloli guda biyar in dai ba alwalan ya yi mai ba ya kare ba ko ya warware sun mai tayammam lissalatin ukura idan wata sallah ta zo matukan lokacin sallah ya yi ko da da yawan nan taimama bai da wani hadasi ba to dole sai ya maimaita ne ya maimaita sai mama ana tare da ni rawar dara kutuni alimamun dara kutuni ya fi da wannan hadisin bi sinarin da'ifin jiddan sai dai a isnadin sa akwai rauni sosai kun ga al-imam hafiz ibn hajar yana isharar cewa baya tare da wannan masu wannan ra'ayi kenan Sabida sanadin sa akwai rauni sosai haka an rawaito kusan wannan hadisin daga Ali ibn Abi Talib da Abdullahi bin Umar duka sun arwato hadisai ku saukacin wannan hadisi amma duka hadisin su ma suna da rauni a wannan hadisi da muka karanta na Abdullahi ibn Abbas akwai rawi wanda ake kira Al-Hasan ibn Umara al ibn Umara shi kuma mutum ne wanda yake mai rauni sosai tayyib mu dawo kan mas'ala na taimama idan mutum ya yi taimama yana halarta ya shaida da sallah ɗaya ko baya halarta abin da yake eh, shahara yake shine ya shahara a mazhabar malikiyya wajen al'imam malik bin anas kuma shine ra'ayin wanda ya ruwaito mana wannan hadisin babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu anhuma cewa mutum idan ya taimama sallah ɗaya kawai zai yi da ita sallah ɗaya zai yi mai kasar da ita amma abinda jamhurin malamai suka tafi ire-iren su abu hanifa da sauransu cewa idan mutum ya ce bal jamhuri ma na malamai ma ma'abuta ilimi cewa idan mutum ya ce mama zai iya yin sallah fiye da tsaya saboda ita wannan a taimama ɗin tana matsayin alwala ne kamar yadda alwala yake halarta ka yi mai ka yi sallah fiye da ɗaya da alwala ita ma haka taimama saboda shari'a ta ba mu damar mu yi mai mu yi taimama badalal ma wato maimakon ruwa idan ba mu samu mai ba idan ba mu samu ruwa ba wannan shi ne abinda zaburin malamai suka fi a kai duk da dai Ah, haƙiƙa ra'ayi na kuma shine da dama daga cikin malamanmu da muka yi karatu wurinsu suke rinjayarwa jayarwa iren su shekhu din da dai sauransu wannan shine ra'ayinsu cewa halittun ah, yin sallah fiye da ɗaya idan mutum ya yi mai idan mutum ya yi taimama saboda ita taimama wato tana matsayin ah, alwala ne ina ganin za mu tsaya saboda yanayin lokaci muna roƙon allah su hama ta'ala ya sanya mu abin da muka yi albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda kuma muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana eh, hatta a ire-iren su hassan bin suleiman annuri da alawi almaliki waɗanda suke da littafin ibana duka suna tare da ra'ayin imam malik bin anas an gane ko wadda yake ruwaya ce daga ibn abbas cewa taimama <clears throat> wato in kai za ka yi sallah guda ɗaya ne ita wasu daga cikin malamanmu kamar shek umar abdulkhari wanda yana ɗaya daga cikin manyan malamai na fikihu da hadisi musamman fikihul maliki wannan shine ra'ayinsa wanda ɗan ƙasar sudan yana da littattafai da wallafa sosai a ire-iren su akarabul misali littafin da yake mu'tamad ne a mazabar maliki a fatawa ya masa sharhi da littafai da ya rubuta kan qawaid fiqhiyya da sauransu to yana tare da ra'ayin maliki a wannan matsalar. amma dai zance mafi inganci gaskiya halaccin yin muna tare da waɗanda suke ganin halaccin yin fiye da sallah guda ɗaya da taimama wannan muna tare da su muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muke albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda muke kuskure ya gafarta mana bayan kiran sallah sai mu buɗe kofa na tambayoyi insha Allah